a mu ta yau dangane da wato wasu kwanuka da muka shigo cikinsu kwana goma na farkon watan zulhijja wanda yake wata ne wanda an na ƙarshen shekara ta musulunci wata na sha biyu wanda yau muke biyu gare shi wanda sallan mu za ta kama ranar asibit, insha Allahu asibit ta sati mai zuwa yana daga cikin ayyuka masu kyau a waɗannan kwanuka guda goma waɗanda wasu malaman tafsiri da yawansu sun fassara cewa walayalin ashar da Allah ya faɗa su ne waɗannan kwanukan waɗanda Allah ya yi rantsuwa da su saboda girmansu da darajarsu to cikin ayyuka da adda falala da lada mai yawa a cikin kwanukan duk ayyukan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu kwanuka goma ba kwana guda ba kwana goma waɗanda aiki cikinsu ya fi alkhairi kamar waɗannan kwanukan guda goma babu wasu kwanuka goma waɗanda aikin alkhairi yake da falala kamar kwanukan nan goma har wani yake tambayar annabi hadda jihadi annabi ce hadda jihadi sai wanda ya fita da dukiya ta da rayuwa ta bai dawo da komi ba kaga ashe aiki cikin kwanukan yana da falala mun shigo kwanuka masu daraja masu albarka amma ana samun albarkan nan da aikata abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don suna kwana goma Allah ya faɗi darajar su annabi ya faɗi ba shi zai sa ka tahi ka yi sallah raka'a dubu cikin dare ba in ka yi haka nan sai mu ce kai ɗan bidi'a ne amma ka yi ayyuka da suka tabbata ga sunna annabi za ka samu falala kana ayan azumi a cikinsu wanga aiki da za mu faɗa shi ne wanda ya fi komi girman lada a cikin waɗannan kwanukan wani aiki ne shi ne azumin yinin arfa azumin tara ga watan nan na zulhijja wanda ya kama kenan ranar juma'a an karhanta yin azumi ranar juma'a keɓance ta da azumi amma banda irin wannan na arfa in mutum yana so ya yi ikhtiyadi sai ya yi azumin ranar alhamis sai ya haɗa da nara arfa saboda a hadisin da annabi ya hana azumin ranar juma'a sai ya ce sai dai in mutum ya azunci wani ne kamin shi ko zai azunci ne da bayan shi to wannan kuma shi sababi gare shi azumin ranar arfa duk da hana azumin ranar juma'a da ranar asibit akwai inda take ɗaurowa sai an azunce su amma ka ta san ma azumi ranar juma'a don tana juma'a Koran ran asibit don tana asibit to wannan an hana a wani hadisi azumin ranar asibit ce sai dai abin da an ka farzanta muku amma da yake hadisai su suke fassara wasu hadisai sai aka samu wasu hadisai da ke tabbatar da azumi ranar asibit kaga istisna'i ne wanda ba cikin tsagarin wannan hadisin aka same shi ba ana iya samun istisna'i ko kuma keɓancewa ga abin da an ka ambata cikin wani hadisi dunkule sai a samu tafsilin shi a cikin wani hadisi ko a samu istisna'in shi a cikin wani hadisi kaga irin cewa ga ku azunci ranar asibit sai ga abin da aka farzanta muku wannan ya hito ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da malamai sun yi ta magana game da hadisin amma dai hadisin ya inganta an yarda da hadisin an karbe shi bayan duk maganganun da malamai suka yi game da shi wasu ka ce mansuhi ne da sauransu dai an dai tabbatar da hadisin to amma akwai wasu hadisai da bayan hususin abinda annabi ya istisna cewa sai abinda an kafar zanta sai wasu hadisai kuma suka zo da in wani abu da ba wanda an kafar zanta ba ina ganin mutane sun fahimci hadisin akwai wani hadisi da annabi ya ce mafihicin azumi azumin wa azumin annabi dawudu alaihi salam annabi ya ce yana azumi yau gobe sharuwa, ruwa ya sumu yauman wa yufdiru yauman shi tuttub haka yake to faɗa min wanda zai yi azumin dawudu bai yi azumi ranar juma'a ko ranar asubi ba in dai ya sumu yauman ne wa yufdiru yauman ba a ce ya game azumi bi in asubi ta taho ya ke ya tsallake ta ya azumin lahadi da atanin ba annabi bai ce ba sallallahu alaihi wasallam ashe kaga kenan za ta ɗauro sai an yi azumin asibi kenan in dai ka kasance kana azumin dawudu to dole ka azumci asibi to ina hadisin sai abinda an ka farzanta muku to an samu istisna in a cikin wannan hadisi sannan annabi ya sunanta sallallahu alaihi wasallam azumi uku cikin kowane wata kuma annabi ya fassara waɗannan nukan. ya ce ranar sha uku ga wata da sha hudu ga wata da sha biyar ga wata to wani na mai yin suko zai zama bai yi azumin asibi ba wata rana in dai ko kana yin su dole ne sha ɗaya sha uku ɗin nan ko sha hudu sha biyar lalle sai asibita haɗo ta wani wata ciki to haka dai hadisan suna nan da yawa waɗanda lalle ne sai ka azunci yinin asibit ko yinin jimu'a in ka kasance mai irin waɗannan azuma. saboda haka kun ga wannan arfata mu ta bana ta faɗo ranar juma'a ran nan ne yau arfa don haka hannun azumin ranar juma'a ba zai hana ka azumce shi ba za ka iya yin azumin ranar arfa ta to ta zo ranar juma'a kuma annabi ya ce a yi azumi ranar juma'a ranar arfa ya ce kuma ya hana annabi ya hana azumi ranar juma'a in ba ka azunci yini gabanin shi ko yini bayan shi ba saboda haka kaga kenan wannan mai sababi ne sababi ke gare shi sababin ya zo a wannan hadisun ka azunce shi ne ba don yana rajin juma'a ba don yana arfa ka azunce shi ba don yana juma'a ba ina fatar an fahimta ka azunce shi don mi don yana rana arfa ba don yana rana juma'a ba ai waɗanda a arfa suna juma'a arfa wanda a arfa akwai juma'a kan shi? saboda haka in ka azunce shi za ka azunce shi ne don yana yinin arafa ba don yana yinin juma'a ba in ka azunce shi don yana yinin juma'a to ka shigo cikin wannan karhancin ko wannan hani in dai ba ka azunci alhamis ko za ka yin azumi asibi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan yini da cewa wato shi ne yini wanda yake mashhur a fassara wa shahidun wa mashhur wasu hadisai sun zo sun fassara mashhudu din nan shi ne yau mu'arfa a shahidu shi ne yau juma'a cikin ɗaya daga cikin tafsirorin da an kai ma wannan yini shi ne al-mashhur don mi aka ce mishi mashhur mala'iku na halarta mutane na halarta aljanu na halarta a wannan yinin na ainihin ranar arba suna halarta arba Allah ya faɗa game da shi yace wa shahidu wa mashhud sai annabi da kai ne sai yace ash-shahidu yawmal jumu'a ya fasara shahid wal mashhud yawm arfa yace mashhud ko shine ne arfa don haka kun ga waye bashi wannan fassara kamin kowa ya fassara annabi ne ya bashi wannan fassara cewa mashhud shine ne arfa hadisi da Tirmidhi ya ruwaito da kuma bai haƙi hadisin Abu Huraira Allah da da shi. yana daga cikin falalar wannan yini na arfa cewa shaidan ya yi komi wulaƙanta a wannan yinin babu ranar da shaidan ka samun takura ya samu ƙasƙasci ya samu wulaƙanta ya yini da baƙin ciki kamar yinin arfa yinin arfa yinin baƙin ciki ne ga shaidan yinin wulaƙanta ne ga shaidan yinin ƙasƙasci ne ga shaidan me yasa wai shedan ka bakin ciki da wannan yinin saboda abin da ka gani na yawan gafartawa da Allah kai bayan shi shi a ɗan bai zo shi shedan ka bakin ciki da shi Allah na gafarta ma bayan shi muminai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani yini wanda yake da yawan Allah ya ɗewata a ciki ne ya ɗewata bawa daga wuta a cikin shi kamar yini arba babu wani yini guda wanda Allah ka ɗewata mutane daga wuta da yawa daga cikin wannan yinin kamar yini arba Allah zai kusanto in ji manzo sallallahu alaihi wasallam sai alfahari ga mala'iku yana alfahari ga yawan mutanen da suka taru a arfa har Allah yana cewa ka waɗanga mi suke nufi mi suka bida ya san abin da suka nufi, amma Allah na bugun gaba da su ne ga mala'iku wannan hadisi ne da imam muslim ya roito kun ga yinin arfa yini ne mai daraja da wanda ya tafi aikin haji da wanda bai tafi aikin haji ba kowa dole ne ya girmama wannan yinin ya bashi daraja wadda Allah ya bashi da manzo sallallahu alaihi wasallam kowane mutum daga cikinmu ya yi kwaɗayin azumin shi saboda ya samu ladan nan mai girma wadda annabi ya ba da labari cewa da annabi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin yinin ka kafara ce ta zunubi na shekarar da ta wuce da kuma shekara wadda aka fuskanta saboda kun san wannan watan shi ne wata na ƙarshen shekara ta musulunci shi a wata na goma sha biyu kun ga ƙarshen shekarar musulunci kenan kun ga wannan shekara kamar ita ce mai hurcewa ta ba da baya ta hurce tun daga watan muharram na bara har zuwa wanga watan kaga su shekara guda su kutun kenan to wannan shekarar gaba ɗaya wata goma sha biyu ɗin nan azumin ranar arfa sai karkare maka zunubin su duka sannan shekarar da za a shiga shekarar da za a shiga sabuwar shekara ita kuma daga nan har zuwa watan zulhijja mai zuwa shi kuma duk Allah zai gafarta maka zunubansu kaga zunubin shekara biyu kenan as-sanatul madiya wal mustaqbala shekarar da ta hurce da shekarar da za ta zo kun ga ashe ba karamin falala ga azumin ba kowa yayi kokari gwargwadon iko ya samu azumtar shi in ma baka samu azumi ko guda ba cikin kwana goma din nan shi dai yanayin arfa din nan kai kokari ka samu azunta shi wanda yake ba a sunnanta azumin shi ba ga mai aikin hajji ba wanda ke tsaye a arfa ba a sunnanta mai ya yi azumin ba ku da kuke gida ba ko hajji ko an ka sunnanta ma mu an ka sunnanta ma muslim imam muslim ya fitar da wani hadisi cikin sahihin littafin shi daga abi qatada Allah da da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumin yinin arfa yana karkare zunubin shekara biyu shekarar da ta wuce da shekara mai shigowa haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa a hadisin abu qatada abu qatada hadisin abu qatada bayan Allah <clears throat> cikon waɗannan kwana goma masu albarka shine yawmul hajjil akbar shi ayyini na ƙarshe shi a cikin waɗannan kwanuka guda goma in an ka jingina ga masu aikin hajji sai a ce yawmul hajjil akbar kuma shine yinin idi na layya ga waɗanda suke ba masu aikin hajji ba wanda ake zubar da jinainai na hadaya da na layya a cikin shi masu hajji suna zubar da ne don kan dabbobinsu na layya waɗanda ba su masu aikin hajji ba su kuma suna zubar da ne na yankan dabbobinsu na layya su kuma masu hajji suna zubar da jinenai na yankan dabbobinsu na hadaya kun ga dai yini ne na zubar da ne amma ba zubar da jinainan musulmi ba zubar da jinainan dabbobi na ibada kun ga yanzu 'yan ta'adda da musulmi suke layya inda kahiri ne an kai laye da shi to babu komi eh? inda an aji da bawar sai ranar laye a zo a yanka ta ce an yi laye da ita hakanan khalidul kasari ya yi da wane ne eh? ja'ad bin dirham ko eh? ranar laye ce to kowa ya ta yanke laye shi ni wanda zan yi laye da shi shine ja'ad bin dirham shugaban 'yan jahamiya wanda jaham bin sufyan da gare eh, eh, shi samu jaham bin sufyan da gare shi samu to khalid ranar layya ya ce kowa ya je yanka layya shi ni wanda zan yi layya da shi shine ja'adu bin dirham ah? an ka kamo shi a yinin idi gaban mutane ranar idi an ka zo an ka gagire dan banza saboda yana da aƙida Allah bai sama duk mai aƙida Allah bai sama ya kamata a yi laye da dan banza kamar da Khalidul Kasar yayi saboda dole ne ga musulunci kada da Allah na sama kun sa akwai waɗanda suka yi cewa mun gama da yan shi'a sauran yan Allah na sama yan Allah na sama sun fi ƙarfin ka don sai ka hara da yanka annaba kamin ka kawo gare mu duk mai yankan yan Allah na sama sai ya gama da annabawa ya yanka sahabbai baki ɗaya har yanka tabi'ina da tabi'i tabi'ina kamin ya kawo gare mu kuma yuka ta gaza yanka ai in dai sai ya yanke waɗanda kamin ya kawo gare mu don haka ɗan maza kama kara. mai cewa sauran yan Allah na sama kama kara kama kara kama kara Allah na sama ko kaki ko kaso ko malaminka ko yaki ko ya so ko dan ɗariƙa ka shugaban ɗariƙa ka ko yaki ko ya so Allah yana saman al'arshin shi ko kaki ko kaso yana jan kuma yana da masu kariya akan haka a cikin ƙasa mu ne masu kariya Allah na sama duk wanda ka jin kai ne cewa Allah na bai sama to ya hito mu zauna da shi a gwabza a kwankwashi hujja ta kwankwashi hujja cewa Allah bai sama in kun ji mun faɗi magana sai mun san ba ta turuwa muke faɗin da in ko mun san tana turuwa mun sani to ba mu ko faɗin da ba mu fara cewa Allah na sama ba sai da mun ka karanta hujjoji masu ƙwari na hadisai da ayoyin alƙur'ani da cewa duk annabawa akan haka sun ka kare Allah na sama sahabban annabi akan haka suka kare Allah na sama tabi'ina akan haka suka kare da tabi'i tabi'ina baka da ƙwara guda wanda ya ce Allah bai sama kuma akwai cikin magabata waɗanda suka taiga cewa duk wanda ya ce Allah bai sama kafiri na kamar su ummu salma matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban annabi wanda ya ce Allah bai sama ya da mu muna maka uzuri mu ce kana da jahilci in jahilin kake in mun san ka sani kana faɗi mu ce kai kafiri ne ka ce Allah bai sama to kai kafiri kake duk wanda an malami ba mu da uzurin da za mu yi mai saboda haka yini ne wanda aka zubar da ne a cikin shi nan dabbobi na hadaya na layya da na hadaya waɗanda musulunci ce a yi layya da su da hadaya da su kuma manzon Allah ya sunnanta wannan layyar ga al'ummar shi tana nan sunna har alƙiyama ta tsaya har alƙiyama ta tsaya layya tana nan matsayin sunna saboda Allah bai kallafawa sai wanda ke da iko Allah bai tilasta maka sai kana da iko wanda adda iko an sunanta mai yayi wanda bai da iko ba azami shi ba gaka wahalar da kanka cewa sai kai in kana da hali kai in baka da hali ka haƙura har wasu suna ganin don ko mai halin ba cewa an kai wajibi ce a kansu ba waɗan ɗaiɗaikun mutane ne adda ra'ayin cewa wajibi ce ga mai halin wanda ma adda halin to balai wanda bai da hali ya ku musulmi wanda ya samu layya daga cikin ku dama ya layya ya layya wanda bai samu ba ko to babu zargi akan shi kuma babu laihi akan shi yana halitta musamman irin wanga lokaci da ake cikin matsala cikin wahalar yunwa abinci ma ya gagari mutane irin wanga na lokacin annabi ya ce ban sani ba ko ya kai ga wancan lokaci da annabi ya yi magana ko bai kai ba annabi ya ce ga wanda ya aji naman layya sama ga kwana uku da wata layya ta zo sahabbai suka tambaya annabi ya ce a waccan shekarar na ce muku ne saboda mutane na cikin yiwa yanzu mutum yana ajiyewa har da ya so to ban sani ba kowanne lokaci ya kai ga wannan lokacin in ya kai sai mu ce ga wanda ya aji naman layya har ya kwana uku saboda a taimaka mu mutane shi yasa kuke ganin saudiya da hadoyin da aka yi suna tattara naman su kai kasashen da adda yunwa ban sani ba ko sun mance da najeriya tana da yunwa amma nijar ana kai to in ba su sani ba najeriya ita uwar yunwa yanzu kuma yin wannan ta shugabanni a zalimai ce 'yan siyasa su sun ka mai da mu wata su sun ka tada hankalinmu sun ka hana mu yi noma sun ka hana kasuwanci suka hana mu duk sana'ar da muka yi wadda muka samu abinci gare ta su sun ka jayo muna yunwa shugabanni 'yan siyasa su suka sa najeriya muka zama yunwata mun zama yunwata da ƙarfi da yaji mabarata sun fi yawa bisa ga waɗanda adda sana'a yi in ana zaton kana da wani abu kullum sai ka samu mutum goma ko sama da goma ko ba wai wata tsaya kake ba waɗanda ka cewa a taimake su waɗanda in ka ɗauki ɗan ɗari biyar ka ba su jin daɗi da su yi ɗari biyar in ka ba su sai su ji daɗi ka tabbata akwai hali akwai yunwa cikin mutane kenan to yanzu mutum guda a ce cikin shekara hudu an ɗauki kuɗinmu an ba shi waɗanda suka kai biliyan ɗaya da wani abu jiya nake ji a bishan cewa tsofaffin gwamnoni kowace shekara hudu ana ba su abin da yake sama ga biliyan ɗaya tsofaffin gwamnoni ga ka kai ma'aikaci kana aiki dubu ɗari sun ka shekara talatin kana aiki ba ka samun dubu ɗari ga wata kana wahala tukuru baka samun dubu ɗari ga wata amma nawa aka ba kansala me ya amfanin kansala don Allah menene amfanin kansala nawa aka ba shi ha bai kai dubu ɗari ba ɗari biyu hadda hadda hamsin kun gan mu 'yan siyasa suka talautar da mu me a albashin gwamna miliyan nawa ko yanka mu kai ne yake da gada ma abubakar Sadiqo lokacin da ya zama halifa yana ɗauka kayan shi yana zuwa kasuwa sai aka ce ya tsaya an ka yanka mai albashi an ka yanka mai gwargwadon abin da ke isa shi abubakar Sadiqo harkon halifohin musulunci abin da ka isa ta an ka yanka mai to amma yanzu da kayi gwamna ka ƙare ko ma ka yi wani mukami kai rika shi kenan talauci ka yi ban kwana da shi ka yi ban kwana da talauci amma kuma kullum kuka kakan mutane kai baka da komi komi baka da ku ji ciyaman ha wanda ya hau kujera ta ciyaman yana da ya gaggar riga ga waya aikin riga ta ya lalace ya zan ciyama yana wata hudu abbayi sai ka gane shi ya fara gina gidaje shekara ba ta karewa sai kaga yana gina gidaje gina gida gina gida dukiyar wata albashin shi ne cin amana ne kudin jama'a ne in ba yanzu ba da shi babba mara burki bai ba su kudinsu bai ba cewa mami kudinsu komi komai bai bari su ya danne su ba a ba su kudin don haka yanzu cewa man bai iya yin aiki ko da na miliyan guda bai iya yi bai iya yi ba a ba shi dama ba ina kudin ba su zo garai ba babba ya rike ya rike nashi ya rike nawa ya rike nawa na kowa ya handa mai ya kakace ya rike shi a kowa wai yanzu mukamman yanzu ana yi maka ne ana taimaka maka don ɗaya a gina ka kai ba ka taimakon ka gina mutane sai dai a gina ka wani irin shugabanci ne wannan maimakon ka yi tunanin ka zama shugaba don ka kare jama'a ka ka kare musu lafiyarsu ka kare musu dukiyoyinsu ka kare musu komi nasu kai a shugabansu amma wai kai kana neman shugabanci don ɗaya ka samu harkar da kake yi ka tara ma kanka dukiya kunga wannan shugabanci mugun shugabanci ne saboda haka layya wanda ya samu dama cikin ku yi. wanda bai samu dama ba ba a azami shi cewa sai ya yi ba sannan waɗanda suka yi layyar nan lalle ne su taimaka musamman ga waɗanda ba su yi layyar ba ya kamata ga layyaka ka yi tunanin wa abba ya layya ba maimakon kai mawan ga shi ma ya kawo maka kun ga mahi yawan layya haka na aka ka kai mawan ga shi ma ya kawo ma har ma a kasance wanda bai yi layyar ba masu bashi naman ba su da sai ɗaiɗaiku wanda bai layya ba ba a ma kula da wani bai yi ba wani bai yi ba bari a bashi kaga wannan ba tunanin kwarai bane yana halitta ga mutanen gida guda su yi layya da rago guda ko tunkiya ko akwai ko suru guda ta ishi mutanen gida gaba dai sannan ushuri ɗaya bisa goma na raƙumi ya ishi mutanen gida gaba ɗaya kamar mutanen gida dattijo su haɗa da dattijo su goma sai su sai raƙumi guda ya ishe su laye kamar kowa ya yanka rago ne saboda mi rago ushuri ne daga cikin raƙumi ɗaya annabi ya raba raƙun matumaki da awaki ya haɗa waɗanda sun ka samu tumaki ya ba su goma waɗanda an ka ba raƙumi kuma a ba su raƙumi guda a kan tunki a goma ko abin nan goma akwai a goma kaga raƙumi kenan wato goma ne na tumaki goma ne na raguna wato rago ɗaya bisa goma ne na raƙumi kenan ko kuma subu'i na sanuwa sa shi ko ɗaya bisa bakwai mutanen gida na iya da shi don haka dattijo bakwai suna iya haɗa su sai sa guda su su yi da shi kuma ya fi sauki sayan sa ga mutum bakwai ya fi sauki bisa ga yanzu in ba ka da dubu ɗari ba ka ta san marago mai kyau na layya ko ba haka ba eh? kaga ɗari zuwa sama kenan kowa ana ganin ma sai ya kai ɗari da wani abu irin ɗari da ishirin da talatin har zuwa da hamsin in kana son rago mai kyau to amma in kuka haɗa ku bakwai dubu hamsin hamsin dubu dari uku da hamsin kuna samun maraƙin da kalayya kun gaza sauki fiye da a ce kowa ya sai rago ɗan ragon dubu hamsin ba wani abu bane ba saboda haka ko mutum goma su haɗa su sai raƙumi su sai raƙumi su goma duk lokacin da mutane goma sun kai dubu saba'in saba'in sun ka sai raƙumin ɗari bakwai laya ko ta kai laya eh? raƙumin dubu ɗari bakwai ai ba ƙaramin raƙumi na ba eh? na dubu ɗari bakwai kaga mutum bakwai mutum goma kowa dubu saba'in saba'in za su sai raƙumi na dubu ɗari bakwai ka zo ka ga naman da za su samu kuma lada duk guda ce da wanda ya yanka rago guda da wanda ya yi ainihin zai ɗauki rabin ɗaya bisa goma na raƙumi duk guda ne yana halitta ga mutanen gida sannan yana eh, baya halitta a sai da wani abu na naman nan na layya ba halitta a sai da naman layya ba a saidawa ga wa abba saidawa wanda ya yi layyar shi abba saidawa amma kai da aka baka sadaka wanga ya baka sadaka wanga ya baka sadaka sai ka ga nama gashi ya taru kuma baka da masarar da za a yi ma abinci babu laihi ka zo ka sai da naman nan ka sai masarar ka kai a yi ma abinci kai sadaka an ka baka saboda haka kai a wurin ka ba layya bace ba sadaka ce an ka baka don haka yanzu kai in wani kabba kyauta kabba bashi, kana da damar ka yi kyauta kana da damar ka sai da abinka kuma kana da damar ka ba da shi a baka wani abu wanda kake so amma wanda ya yi laye aka ce gai sai da komi sai dai ce sadaka ba ya ba da wani abu na namanta ga mai yanka ko mahoci wanda ke hida ko wanda ke eh, abin nan kawa bai halitta a ba su wani abu na namanta a kan jinga cewa shi ajinga jinga aikinsu amma in wanda an biya shi jingashi ne na hiɗa da na gasawa da na sauran abubuwa to babu laihi a ɗabi nama a bashi wannan kuma yana cikin waɗanda ya kamata a ba sadakar naman amma a ce naman nan shi a jingai kashi shi jinga fiɗa shi jinga gashin shi duk wannan baya halitta amma yana halitta mutanen da masu layya su ci kai gidanka ka ci da kai da iyalinka kuma ya yi sadaka da abin da ya so na naman kuma ga wanda ya so ba dole sai ya kasa uku ba ya ci kashi guda da shi da iyalin shi ya yi sadaka da kashi guda ya kyauta da guda a'a ya dai ya ci abin da ya kaso ya ci kuma ya yi kyauta da abin da ya kaso ya kyauta ko ya sadaka ana kyauta da naman laya ana sadaka da ita kyauta in ka ji an ce kyauta akwai wani abu tsakaninku da wanda kabba ko na makwabtaka ne ko na wani ‘yan uwantaka ne ko wani sanayya ne tsakaninku sai ka ba shi kyauta amma sadaka za a yanko ka ba yaro ga cire duk wanda ka gamu da shi ba shi baka san ma wanda an ka ba ba in almajiri ya biyo sai ka ɗoga baka ba shi sadaka wannan sadaka kenan saboda haka ana sadaka da naman laye kuma ana kyauta da ita ana kyauta da naman laye ana sadaka shi kuma don kaba wanda ba musulmi ba babu komi ba a ce sai musulmi ake ba ba amma in akwai musulmi zagaye da kai ka ba musulmi saboda mi saboda gakka ba gakka ce da abincinka ga wanda ba mumini ba saboda kayan wa musulmi a yi kokari sannan akwai wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ga wanda zai yi layya shina da nuhin yin layya ya aje rago ko bai aje ba yana dai da nuhin yin layya kuma yana ganin insha Allah zai samu abin layyar to da wannan watan ya fita kamar daga jiya kenan kun gane ko ba jiya ne farkon watan ba wato gayya a akai ba kuma gayya aski duk wani abu na gashin jiki ne ga ya ɗebi komi gashin amurtan shi gashin mara shi gashin bakin shi a aske kan shi komi gai ya taɓa na gashin shi da aka yi fashi sai mi sai radda ya laye shi sai ya yanka laye shi wannan suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karantar da wannan in za ka yi layya gakka yanke yi ba gakka aske gakka yi askin kanka gakka gudda komi na gashinka ko na aka yi baka sai ka yanka layyaka duk da wani Allah ya shirya da shi yana musun wannan hadisi wai saboda malikiya ta yi mai kanda shi bai san ko uba ne da ya malikiya ba daraja bin annabi ta yasa ya samu daraja ya karkata ga malikiya sai a mai afuwa saboda hakan ga amma shi kan yanzu bai samun afuwa ko guda shi yasa kuka samun ahalus suna suna ta daddaka shi da duk ya kauce ma ya yi malikiya sai ka ji an daddake shi sai ka ji ana mai raddodi ko'ina baban shi Allah ya bi shi yasa ko da ya samu kuskure bai samun tanyata baban shi ya bi Allah kowa ya san addini a manufar shi saboda haka ko inda ya samu kuskure ba ya samu ana tozatar da shi Allah ya kare mutuncin shi amma shi ba Allah yake nufi ba ba addini yake nufi ba sunna annabi ba ita yake nufi ba har ya doki wani sahabi cikin sahaban annabi khadimin gidan manzon Allah Anas bin Malik ya ce ba sahabi na ba ko shi na ya ce haka nan ko wancan ne dan Kano har da shi ya ce haka ko to Allah shirya da mu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 في هذه الحياة في هذه الأيام بل هو أكثرها ثوابا وأعظمها جزاء صوم يوم عرفة فهذا هو اليوم المشهود الذي قال عنه الله تعالى وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفه رواه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن فضل هذا اليوم أن الشيطان أكثر ما يكون احتكارا وازدراء في هذا اليوم لكثرة ما يرى من مغفرة الله لعباده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم أرفع وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء رواه مسلم فليحرص كل منا على صيامه ليفوز بالأجر العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والمستقبلة وأخرج مسلم وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة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 وهو عيد الأضحى الذي تراق فيه دماء الهدي دماء الهدي والأضاحي تلك السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وهي سنة إلى يوم القيامة لمن استطاعها لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها أيها المسلمون من استطاع منكم أن يضحي فليضحي ومن لم يستطع فلا ملام عليه ولا حرج فيجوز لأهل البيت أن يضحوا بشاة واحدة أو أشر بدنة أو سبع بقرة ولا يجوز بيع شيء من لحمها لمن ضحى amma man tusuddiq lahu ya juzu lahu an yabi'a wala yu'da shay'un minha lijazaratiha la lahman wala jilda bal ya'kulu minha sahibuha wa yatasaddaqu minha ma sha'a liman sha'a اللهم aizzal الاسلام والمسلمين